ولو ألقى معاذيره ko da kuwa shi ya zo da wasu dalilai nasa da yake kansa da su cewa shi bai aikata wannan mummunan aiki ba hakan ba zai amfane shi ba